Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Wasu hukunce-hukunce biyu da wasu kotunan tarayya Amurka suka yanke kan amfani da kwayar mifepristone da ake amfani da ita wajen zubar da juna biyu sun haifar da rudani a tsakanin al'ummar Amurka. wannan al'amari har ila yau ya sake buɗe babun takaddama da aka jima ana yi kan yancin zubar da ciki a ƙasar wani alkalin kotun tarayya a jihar texas a ranar juma'a ya ba da umarnin a dakatar da amfani da kwaya ta mifefiriston wacce aka fi amfani da ita wajen zubar da juna biyu a gefe guda kuma wani alkalin tarayya a washington ya yanke hukuncin a wata shari'a ta daban inda ya ba gwamnatin tarayya umarnin kada ta dakatar da amfani da kwayar masu fafutukar goyon bayan zubar da ciki na hasashen zai wuya kotun kolin ta biyu bayan su idan batun ya je gabanta duba da cewa a watan yunin bara kotun kolin ta haramta zubar da ciki inda ta soke tsohon hukuncin na roe wade da ake misali da shi shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi allah wadai da har-haren da aka kai a jihar benue inda aka kashe gwamman mutane a yankin umugidi da ke karamar hukumar otukpo cikin wata sanarwa da kakakinsa malam garba shehu ya fitar a ranar asabar buhari ya yi kira da a ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin an dakatar da rikicin tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a faɗan kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito kuma mun tsaro a yankin da lamarin ya faru suna cewa akalla mutum hudu aka kashe cikin makon da ya gabata a wasu hare-hare biyu da 'yan bindiga suka kai a jihar rikicin ya faru ne a wani yanki da aka saba faɗa tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta benue wacce ke arewa maso tsakin najeriya dakarun ukraine sun kakkaɓe wani makami mai linzami da aka harbo daga yankin crimea da rasha ke rike da shi wanda ya wargaje a sararin samaniyar garin feodesha da ke kusa da bahar al-aswad a cewar wakilin moscow da ke kula da yankin na crimea ga dukkan alamu kokarin da rasha ke yi na ganin ta lalata hanyoyin makamashin samar da wutar lantarki a lokacin hunturu bai yi nasara ba ji ma'aikatar tsaron birtaniya wacce ta wallafa sakon a shafin twitter a ranar asabar a gefe guda kuma rahotanni sun ce yara kanana 31 da rasha ta yi garkuwa da su daga yankin kason zuwa yankunan kharkiv sun koma ukraine bayan watanni da suka kwashe da dama a lokacin da aka raba su da iyayensu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla fararen hula 44 'yan bindiga suka kashe a wasu ƙauyuka biyu da ke arewacin burkina faso ƙauyukan da ke da iyaka da jamhurin niger a cewar gwamnan yankin laftanar rudolf sogo ya ce wannan adadi na hare-haren da aka kai ƙauyukan koroku da tondibi a karshen makon da ya gabata arewacin ƙasar ta burkina faso na wucin gadi ne abin da ke nufin mai yiwa adadin ya karu a nan gaba a cewarsa mutum 31 a kashe a sogo sannan an kashe 13 a tundibi yan sanda a iran sun ce za su fara amfani da fasahar zamani a wuraren da jama'a ke kai komo don ganowa tare da hukunta matan da ke kare dokar sanya hijabi a kasar. wata sanarwa da hukumomin iran suka fitar a ranar asabar ta ce za a fara amfani da na'urorin ɗaukan hoto ko kyamara a wuraren da jama'a suke domin gano masu bijirewa dokar sanarwar ta kara da cewa za a rika wa masu take dokar hujja da sako na gargaɗi kan yiwuwar a ɗauki matakin shari'a a kansu idan suka sake take dokar adadin mata da ke kin dokar sanya hijabi a iran na ci gaba da karuwa tun bayan jerin zanga-zanga da aka yi ta yi a lokacin mutuwar wata bukurdiya 'yan shekara 22 mai suna mahasa amini wacce aka zarga da keta dokar dakarun isra'ila sun ce an kai musu karin harin rokoki uku daga yankin siriya lamarin da ya kai adadin harin roka a kan kasar zuwa shida cikin sawa'i kaɗan wani abu da ba saba gani ba daga makwabciyar ta isra'ila da ke arewa maso gabashi kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru kuma yau za mu tashi ne a inda 'yar jarida. kuma wakiliyar sashen hausa na muryar amurka a kamaru maimuna sado za ta amsa tambayar da aka yi mata cewa ina kungiyoyin mata ke samun kuɗi wajen gudanar da ayyukansu barin miƙa ku ga maimuna su ya su suke hada kudaden ba sa samun gudunmawa daga waje ba sa samun kudin daga waje su ya su suke bakin su wajen wato kyautata wa junansu da taimakawa domin akwai wata yarinya daga ciki 'yar makarantar malama rukayya wacce na tuntube ta dangane da wannan batun da muka yi magana a kai da take yi mini bayanin cewa a yayin da ta kira wa'annan mutane domin a yi kokari a tafi akwai wasu sun da suke tambayan cewa me za su samu a ciki akwai waɗanda kuma suka fahimce su kuma su ma idan aka ce a kawo kamar ko jaka biyu suna iya su kato jaka biyu suke har hadawa kamar idan aka samu cewa akwai wasu matan da ko abinci babu to sai ka gani sun yi kokari sun sayi kamar buhun shinkafa an saya mata da mai ta yadda za ta iya ta fara kokari da shi da wato marayun da take tattare da su. To ke zai shiga cewa ah, Hausa suna cewa yalo baya ma yalo ko sai dai lungume nufa ko to ba shiga cewar idan dai har su su bane abin ba zai ba wani katakusa za abin bai je ko ina ba eh to a gaskiya dai yanayin da muka hira da wannan yarinyar ita yar makarantar eh, malama rukayya maganar da ta yi mini ta ce ah, idan suka je suka tuntubi manya ko na ce maza akwai waɗanda ba sa ba su haɗin kai saboda haɗin kai wato ta ɓangaren taimakawa 'yan nan marayun domin sai a gani kamar cewa aljihunsu za su zuba kuɗin to ya kamata a ce yayin da mutum ya kawo koken shi ba wai za a bar shi ba ne a yi masa wani tunani daban sai na ce abin da za a yi sai a ce to za mu zo mu gani yanayin da kuke yi in ya so su ce to lokacin da kuke wannan taro ku tuntuɓe mu ko kuma ku gayyace mu za mu zo wajen wannan taron yayin da ko kuma kuka haɗa wannan abun ku tuntuɓe mu mu zo mu ga yanayin da kuke raba kayayyakin wannan za su ga cewa a'a abin na da tasiri kuma yanayin da suke gudanar da abubuwansu za su ga cewa ba ƙarya suke yi ba da gaske to wa'annan mazan da za su yi ƙoƙari su kansu su shiga cikin ƙungiyoyin matan ba wai su je suna zama da su ba amma su dinga bibiyan al'amuran da waɗannan matan suke yi tun da yake ga yanar gizo-gizo da sauransu yawa shi yasa a yaushe muke kira cewa ko da mutum ya kasance a nan kasar kamaru ko da a wajen kasar kamaru ne har idan waɗannan ƙungiyoyin da suke bukatan tallafi idan akwai wani wanda zai iya tallafa waɗannan ƙungiyoyi na mata waɗanda suke dafawa marayu to wato sai mu ce muna yi musu maraba da zuwa ga wato tallafin da za kawo. To madalla a malama mai ta salu mun gode ko? Alhaji Awwal Garba barkanmu da wannan lokaci mai albarka. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka ni ne Alhaji Abubakar Adamu wanda mazaunin Duwala a nan jamhuriyar Kamaru a halin yanzu. Ah, Alhaji Abubakar Adamu ka ji maganganun da mata suka yi ta koyar mu ko wanda muke zamantakewa da su ga bangaren ah, maza cewar maza ne ah, kan uwar gani na irin waɗannan matsaloli da suke gudana musamman idan ma kasan maza sun fi mata mutuwa ko eh <laughs> to yawa kuma akan bar su da jibgin yaya to yanzu kai hakan ne maza ne masu matsalolin ko kuma dangin maza ne masu wannan matsalolin na rashin taimakawa ko kuma matan ne suke samun sabani tsakaninsu da iyayen maza din to alhamdulillah awal wannan al'amari yana da fuska biyu duk wanda allah ya mashi rasuwa to aka bar ya bar 'ya'ya marayu kar ma irin kanana wanda hausawa ke cewa takamako ka ana ihu babansu ya rasu ya mutu su kuma suna mun yau ba za su makaranta ba to kaga wa'annan ba su san ma me duniya yake ciki ba to saboda haka abun yana da fuska biyu fuska na farko kaga ko a rayuwar yara ko da mahaifi na raye to uwa ita ce jigo ma'ana yaro yana iya magana da mahaifiyar shi so ashirin sannan ya yi magana da mahaifin shi ɗaya ko so biyu kuma ita uwa ita ta san halin da di yaron yake ciki sai in ta ga dama sannan baban ya fahimci wani abu to amma mai tarbiyya ga mace baya yiwuwa kai tsaye saboda ba don komai ba yaro ana bukatan wanda in yi magana daga nesa zai tsorace shi to wannan kuma ba yi da nasaba da kowa sai namiji ko da ba mahaifin shi bane saboda ita mace Allah ya sa mata soyayya akan ɗa da kwarjini wanda na iya kasancewa ya kila ya sauka layin da ake so ya bi ma da dadewa ko da mahaifin na raye to ba lallai ya sani ba amma ita uwan ya sauka layi na kwana biyu ta sani to watakila in ta faɗan ma baban saboda soyayyan ɗa da uwa za a buge shi to sai ta shiru sai abin ya yi nisan da ma watakila aka yi rashin sa'a ba zai gyaru ba sa'an nan sai ka ji ta ce ai tun lokaci kaza ta san da kaza ta san da kaza misalin da nake son baka akwai wanda na taɓa gani ana ruwa da daddare suka je suka fasa shagon mai sai da kaya suka kwashe shaddoci cike da shago amma da aka zo babu cigiyan da ba a yi ba suna tsaye a ciki kowa na cewa a'a shi bai gani ba sai shi mai wannan shagon sai je kira kakan shi kakan shi yana zuwa sai ya addu'a ya ce ka damu koma gidan Allah da za a ga wannan kayan ba zai bace ba to ɗaya daga cikin barawan ana tsaye ana Allah ya tona asirin wanda suka ɗauka yana amin ma'ana ya ɗauka Allah na wasa ne ana kan haka kawai sai motan polis suka shawo kwana suna zuwa wurin a cikin jama'a shi kaɗai sai fita da gudu sai ake tunanin waye wance fita da gudu sai aka ci ai wani ne sai aka bi shi to ko da aka bi shi aka kamo shi aka rike shi aka tafi kofar ɗakin shi saboda yawan kayan ga kofar ɗakin ma dakin ya kirfuwa ga kayan ana gani ta waje amma ita maman shi ta ga wannan abu amma duk maganar nan da ake bisa ta faɗa ba sai da aka kawo shi ka ko inda baban shi ne ya ga wannan to sanda aka zo aka wannan taron zai ce ku tsaya akwai wani matsala wanda na gani abin da kai ɗaya ne ka kina ka duniya ta so shi ka so naka kuma duniya ta ki shi saboda haka ga halin da ake ciki wannan abu dana ne a haɗu a rufa ma juna asiri ga inda kayan ke amma ana kama shi uwan a take ina faɗa maka su manta uku kuma ta ga kayan kuma duk cikin nan da ake bata iya faɗa ba to alhamdulillah kaga wannan kaga ɓarayin uwa kenan to ɓarayin uba kuma ana samun akasi akasin da ake samu wani uban tun yana raye fa bai dami da yan uwan shi ba dangin shi ya sani dangin matan shi ka ya sani dangin shi sai mahaifiya da ya zama dole za a ga ga kanin shi wani koyayensa uwa ɗaya uba ɗaya amma aka ce maka wannan kanin wane ne koyayen wane ne sai ka rika mamaki kuma watakila ga abin duniya shi din Allah ya hore mushi saboda haka bai san cin su ba bai san shan su ba bai san wani yanayi suke ciki ba a'a za a yi biki za a yi suna ba ruwan shi da su to a saboda haka wani in ba sun ga Allah ba sun duba zumunci shi fa ma fa in ya rasu ba ruwan su da yayin shi to saboda haka sai a bar ma barayin uwa ita kuma ta je ce ta wahala a karke za a ga wannan 'ya'yan an bar goma aka yi rashin sa'a sai ga da sun lalace saboda menene koda da komai na wadata na rayuwa babu mai tsawata musu ita kuma dalilin rashin tsawata wannan akan samu 'ya'ya sai su fisge a hannun mahaifiyan sai su je inda ba ta zata ba ko da tana biye da su sahu da kafa sai gan aka yi rashin nasara sai sanda za ta ankara sai ta tsince su suna shaye-shaye ko an koma dauke daushen kayan wani ko kuma yau a dawa gida gobe a kidawa in ba a dawa ba dinnan ba ta san wani hali ake ciki ba menene ake aikatawa to kaga irin wannan yana da nasaba ko kuwa a wasu dangin uban an bar ma yaran kanana abin duniya wanda zai sa a yi kula da su na farko su harkan karatu da harkan ci da sha da ilimin su da sutura da komai sai ka ga aka yi rashin nasara an fada hannun wanda ba na Allah ba ko da yaran za su taso su girma su nemi waye ubansu ne aka bar musu sai ga an tashi zero ba komai wannan dan uwan uban nasu ya zama hankaka ya mai da dan wani nashi ma'ana duk abin da aka bari ya cinye ya bar su ba komai ba karke in aka yi rashin sa'a ka ga da ubansu da shi uwa ɗaya uba daya amma a je kotu a ta shari'a sakamakon 'ya'yan babu komai a hannun su. a karke tun da shari'a ba na Allah bane shari'a ne na duniya sai ga yayi nasara a kai saboda shi da kuɗin da zai dauki lauya shi ke da kuɗin da zai ba mai shari'a kuma kuɗin na wane ne a nau'in nan yaran ne saboda yaki Allah sai ya samu kanshi a wannan yanayi wanda yake ya zaɓi kunyan lahira da kunyan duniya ya zabi in an je gaban Allah zai biya su wannan kayan amma a duniya kam babu inda za su kai shi su karba to wannan yana taka rawa sosai a mahimmanci na zamantakewa da mata suke a halin yanzu. To amma ba ka ce wani gwamnati mana da nata raula taka ba irin wannan matsalolin da ake fuskanta musamman in ka dubi irin yadda ake akwai salakunan da suke shugabannin al'umma ne akwai kuma a kamar ciyamomi na local governments da sauransu da kuma gwamna duk ba za su iya yi taka rawar gani a to alhamdulillah malam awal ka san hausawa sun ce duk da ka ji babba na ma yaro fada to babban ya kama girman shi idan babban banza ne ko da yaro ya zo na abin da ba daidai ba sai ji ya ce ku bashi ya dan cika sharayuwan shi duka kwana nawa ne shi ma dan kulicin shi ne kaga babban kawai kenan to saboda haka su kansu kamar yadda muka yi magana masu shari'a ai shari'a na Allah ne amma sai ya ɗauki wannan rigan sai ba wani bawan shi aro shine hukuma ta nada shi ne alkali ko ciyaman ne zai naɗa shi ko ko karkashin masarauta ne duka dai hukuma ne to saboda haka sai ka ga yasu yasu ma su kansu inda za su naɗa wannan ɗin su ma ba su take gaskiya ba akwai yanayin cin hanci da karɓar yawa ba wani mai kima ba wani mai daraja a idan su sai wanda ya zo da abin duniya kuma ya ba su saboda haka shine mai girma idan wannan abin roban baki ne in ya zo da abin duniya ya bayar sai a mashi kwaskwari ya koma fari idan fari ne kuma ya zo ya ce a'a yana so a maida mashi da shi launin shi baki ne sakamakon abin duniyan nan da ya zo ya basu su ma sai su dauke shi sai a ce a'a baki ne in ka ce a'a fari ne a ce alhaji wani zai ce baki ne har ka musunta kai waye baka waye baka dama ma kai magana wurin to saboda haka ka ga halin da aka samu kai yanzu sakamakon mahukuntan namu su ma su ba duka ba wannan gurbata da lalacewa yana tare da su a inda suke na farko cin hanci da rashawa yana iya hana mutum aiwatar da duk abin da yake gaskiya ne ga gaskiyan zai aje ta sai ya koma ya dauki sarrai sarrai kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yayi bayani ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to kaga wannan son zuciyan ashe Allah ya san matsayin shi ka ji har yayi magana akan shi ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji to kaga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine abin da ba naka ba kaga ba za ka dauka ka ce naka bane ba ka da ikon ka halasta haram ba kuma ka ikon ba ka da kuma ikon ka haramta halas saboda Allah da manzansa su kaɗai suke da wannan iko Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wannan abin halas ne ko ko haram ne ko kuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce a kaza haram ne a kaza halas ne to saboda haka kaga idan mutum ya kasa gane wannan sai je ya dauki son zuciya to idan ya dauki son zuciyan nan ko menene Allah da kansa ya faɗa ga inda za a tsaya to amma a ƙarshe kuma sai a wani wuri sai Allah ya ce wa amma mantaka wa amma man hafa wa amma <coughs> mantaka wa asarar hayatid duniya to kaga wanda ya bi na rayuwar duniyar nan sai Allah ya faɗi cewa ga makoman shiga inda zai shi to saboda haka yanzu sashin shari'a da kake gani a ga al'umma gaskiya sashi ne ya riga ya gurɓace wanda ko kana da gaskiya za a tambaye ka in baka da abin duniya kar ma ka je za ka bata ma kanka lokaci ne gara ka tafi ka nema wajen Allah ka bar ma Allah wancan wanda aka ci watakila in ya tausaya maka ya so kana raye ba sai ka mutu bai baka wani saboda yadda duniya ta samu kai mai haifar da haka duk inda ka zo al'umman mu na musulmai yanzu musuluncin yau da ake yi musuluncin kusan ya rage sai dai suna kawai amma a aikace za a ga a cikin kashi goma kashi biyu ne ake aiki da shi ko tara yanzu musulunci abin da ya rage yawanci za ga ake aiki da shi daga maganan aure sai gado nan ne kawai musulunci ke taka rawa a yanzu amma duk fannin da ka zo sai ka ga kawai gashi yana da rauni to saboda haka sai ka ga. yanzu a musulman da ya muke rayu a wannan doron kasa an aja alkur'ani da hadisi yawanci ana shari'a ne da wani abu da ake kira constitution constitution din nan kuma ba addinin kirista ba ne zalla ba addinin islama ba ne zalla a'a an duba zamantakewa ne na wancan musulmi wannan kirista wancan kuma bai da addini gaba daya to a ciki akwai lamarin mai addinin islama guda goma ya zo da shi mai addinin kirista ya zo da goma wanda kuma bai da addini ya zo da goma to saboda haka sai a duba sai a dauki na wannan biyar na wannan bakwai na wannan uku ko na wannan biyar biyar sai a haɗa shi ne ya haɗa wannan kundin tsarin mulki da ake tafiya da shi to saboda haka za a ga akan shi ake tafiya wannan maslaha ne kawai na rayuwa aka duba sai ga ma a wasu wuraren za ga namiji umma ya mutu to sai ga mahaifiyan shi ma ba ta da gado wanda kuma mu a musulunci ba haka bane Allah ya gaya mana tana da gado sai ga duk abin da ya bari daga matan shi ne sai 'ya'yan shi ko kuma a ce a takarda ga shi ya rubuta gaba daya a 'ya'yan nashi ya ba wa'in nan kaza bai ba wancan ba to kaga tun da kan shi ma tun yana rayuwa ma ya haddasa harsuman da babu yadda za a yi ma ya mutu wasu daga cikin 'ya'yan nashi su ji kanshi ko addan Allah ya gafarta mushi zai wahala su yi saboda menene ya raba kansu tun yana rayuwa kuma yanzu mu maza muna da wannan matsala da waɗannan bayanai Abubakar Adamu mazaunin Duwala a ƙasar Kamaru. Za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Sai Muhammad Awal Garba wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Kamaru. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar niger a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Al, al, al. cikin ƙauye rana ta kan bullo da safe gari ya kan waye ta ci gaban birni ba shi sai idan da ɗan ƙauye wannan shiri shi ke gwada wahalar rayuwa cikin birni da

gaskiya da amana in ka su to ka samu mabudi. Rayuwar birni da daɗi na ake birni duhu wurin waɗansu kula. Tamkar duhun daji a duhun dare la. A wurin wasu kawo haske na ta ya wuce fitila. kalle ta ta ko ta zama madubi rayuwar birni da daɗi kalubalen ta yana da kwani shiri na BOA Hausa ake gabatarwa mu biyo shiri na BOA ne Hausa gani da saurara da lokaci ya yi malam ka biyo mu amfara kalubale na ki. Damar da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila a kan gudunmawar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi kada ku yadda a baku labari. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.